mimbarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka hawa yana yin mimbar yana hudu ba wacce bishiya ce aka je aka sassaƙo icen aka zo aka yi katakon aka sassaƙa nabi mimbar sahal ya ce gaskiya ne kaya ya tsinke maka gindin ka ba duk duniya babu mutum ɗaya da ya rage wanda ya san asalin tarihin wannan mimbari in ba ni ba ya ce bishiyar goruba ce aka je aka datso ta aka zo aka gyara aka sassaƙe yadda al'amarin ya faru sai ya ce ai yana hawa kan wani kututturen ice ne na dabino yana hudu ba sai wata mata ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi ba bana sa wani bawa nawa da nake da shi kafinta ne kwararre ya, ya har hada maka katako mai matakaiya wanda zaka ji daɗin zama da tsayuwa ka yi wa jama'a jawabi ba manzo Allah ya ce ki haka aka ce kwana biyu ya ga shiru sai ya aika mata yaya dai alkawarin da kika yi sai ta ce ai ana nan ana aikin ne ranar da kawo shi ko aka zo aka aje shi annabi ya ji daɗi ya hau kai ya hudu ba yana cikin hudu ba sai aka ji wancan kututturen ice na dabino yana nishi yana shasheka ta kuka kamar jariri sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sakko ya rungume shi ya lallashe shi kamar yadda uwa take wa ɗanta menene wannan yake nuna mana yanzu wacce fa'ida ce in muka gano katakon da annabi yake hawa yake hudu ba cewa bishiyar gori ba ce akwai fa'ida shine komai da allah ya shirya wa annabi alkhairi ne yanzu kai ma in za ka yi mimbari sai ka tafi aje a samo bishiyar gori ba ba laifi aka yi ba sunna ce sahabbai komai bincike suke yi yaya takobin annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya kube da aka yi wa annabi takobi gidan takobi da shi fatar fatar wacce dabba ce bincike suke yi annabi sallallahu alaihi wa yaya abincin da yake ci yaya tufafin da yake ci wannan shine salafiyancin da yake sawa wannan shine salafiyancin da ake kiran mutane zuwa gare shi ba kungiya ba ce amma manhajiya ce ta neman ilimi tsari ne na neman ilimi duk inda ka ga dan wani yayi karatu ya iya ya kware abin ya baka sha'awa ta nake matakin farko me kake tambaya wacce makaranta yayi baka cewa to tunda ɗanka yi ilimi ni ma bari in je in sa nawa a makaranta galibi sai ka tambaya wace makaranta idan kai kuma mai makaranta ne wato proprietor ne mutum ne da kana da makaranta sai ka je wani gari sai ka ga wani mutum yana samar da wani ilimi mai nagarta yaran shi suna da kwazo kai kuma naka ba su da kwazo a naka garin ta nake in ka zo ba cewa kake yi waɗannan littattafai ne yake sa ba da littattafan da yake karantarwa su kake karantarwa amma ya aka yi ya ina shi yaran suka fi naka fahimta daga sai ka ce yaya kake bi kake karantar da su wanne tsari waɗanne irin malamai ashe yanzu jama'a ba daidai bane kawai mu tashi mu ce mu je mu koyi karatun qur'ani mu je mu koyi karatun hadisi mu je mu koyi karatun lugha galibin mutane yanzu hatta waɗanda suke ahli sunna ne ba sa binciken za mu koyi lugha amma me yasa ba za mu koye ta alal manhaji salafiyya ba su al'imamu ibnu al'ambari da al'asma'i da waɗannan malaman sunna ne fa suka je sai suka koyi lugal arabiya alal manhajiyati salafiya don haka da suka tashi abubuwan da su jahiz suka gurɓata lugal arabiya da su sai suka tashi suka samar da ainihin wato gyara a kai ba don komai ba saboda babu yadda za a ce a cikin tsari na ilimi jama'a wai a ce waɗannan ire-iren bidiyo'i da suka shigo cikin lugal arabiya aƙida tauhidi nahau sarf al'amuran da suka shigo cikin ainihin hadisi ilmomin alkur'ani duk a je kawai a ci gaba da karantar da mutane haka shi yasa sai ga ga mutum ya yi karatu har karatu amma sai ga abin babu albarka saboda su salaf asali ba karatun ne mai yawa ba ilimi ne kaɗai allah ya zuba bai albarka a cikin karatun da yake ɗan kaɗan ne za ka yi mamakin sayyidina ali ba imam bukhari ya ruwaito hadisin shi wani abu haifa ya ce mishi ku mutan gidan annabi ko annabi ya ware ku da wani ilimi banda sauran al'umma ya ce babu duk abin da ke karantar da al'umma shi ya karantar da mu ya ce ba wani abu ma ni da nake da shi ya ce sai waɗannan hadisai da ke cikin wannan takarda sai zaro yan siririyar takarda ce da yake rubuta hadisai in ya tashi saka takobin shi sai zira ainihin takarda ita ma a ciki da ya zaro sai ga hadisai ne kwaya biyu zuwa kwaya uku amma sayyidina ali yana da ɗimbin ilimi amma dubi adadin hadisan to albarka ake nema a cikin ilimi jama'a ba yawan tarin karatu ko yawan tarin satifiket ba ko kuma wai an ji labarin ka a ko'ina ko girman makaranta ko adadin ɗalibai don haka jama'a wannan magana muna fatar daga cikin al'amuran da malaman salaf suke yi da waɗanda suka biyo bayan su jama'a waɗannan irin fa'idojin wasu zama suke suna haddace su don haka kamar irin littattafan nan mut'atul hadith da sauransu da wannan alfawaidul adadiyya za ka ga malaman bayan sun rubuta su sai su zaunar da wasu ɗaliban su ko wasu jama'a sai su sa su su karance su a kaset don ka je kana yawan saurare har kai ma ka haddace domin waɗannan wasiyoyi ne masu tsada waɗanda suke baka guziri a cikin rayuwarka yanzu duk ilimin da ka je za ka nema na alkur'ani da sunna sai ka ce to a karantar da kai shi wannan ilimin ala nahajis salaf jama'a kun fahimta wannan maganar nan ya ɗauko ta ne daga cikin littafin adabu talibin ilmi a shafi na 127 allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am eh na'am waɗannan shawarorin za su yi aiki ne ga dukkanin kowa amma abu na farko tukuna ya kamata a gane hatta yanzu malamin da zai karanta wannan nasihar da wasiya ya ga cewa te mai daɗi to amma sai binciki kan shi ya iya karantar da alkur'ani din alamin hajji salaf in ya san bai iya ba yanzu kun ga ba asalin ilimin ne zai je shi ya koya ba sai ya je ya koyi manhajiya ta salaf din wanda wannan matsalar ita ce za mu yi amfani da wannan amsar da muke baka munusar da mutane da yawancin mutane idan suka ji da'awarmu da muke ta salafiya ta yi musu daɗi shikenan su ma sai su ce to su ma salafiya ne saboda me saboda su ma qur'ani suke karanta suke karantarwa hadisi suke karanta suke karantarwa to amma ba nan ba ka iya qur'anin ka iya hadisin amma baka iya manhajiyar ba rashin iya manhajiyar sai ja maka matsala kwatankwacin ka iya yoce fa ne amma baka iya girki ba rannan sai ka kai wa matarka ashana da gishiri da magi da kalanzir da manja da man gyada da tumatir da tattasai da komai gaba daya a dafa ainihin shinkafa amma fa kai ka iya waɗannan cefane kuma kana da hali amma baka sanya ake har haɗawa ba don haka da ka tashi sai ka ɗibi waɗannan abubuwa gaba ɗaya a lokaci guda sai ka zazzage su a tukunya ɗaya da shinkafa da magi da manja da man gyada da kalanzir da ashana duk ka zuba su a cikin tukunya guda haka ne ko ba haka ba tsakani da allah an aka tashi ci za a ci daidai amma duk abin da matan nan take amfani da su cana nake ka kawo duk abin da ake hadawa cana nake ka hada? amma ina aka samu matsala wajen haɗi wajen haɗi don haka mai suke wa eh, kilishi kirari suke cewa ba fankan fankan ba amma kyan tsomi wanda ya iya tsomi mai kyau na kilishi shine kilishin shi ke zaki ya yi daɗi amma ba haka ba duk kilishin da ka gani nama ne kuli ne yaji ne da duk amma wanne ne ya iya tsomi mai kyau yau wato wannan ƙur'ani da hadisi jama'a iya karanta shi da karantar da shi wani abu ne daban to amma kuma gudanar da karatun shi da karantar da shi a kan bisa tafarkin salaf ɗin to shi kuma wani abu ne daban wannan ne abin da za ka ga ma'aikatan gwamnati da 'yan boko da manya-manyan mutane sai ka je an ce an tafi wata makaranta a kuru a kusa da jos ta me ta koyan sanin makamar aiki idan kana son ka zama gwamna wata ran ko kana son ka zama wani babban mutum wanda duk abin da kake yi za ka zama kana da kyakkyawan ilimi a kai sai ka je ita makarantar za ka je ka samu har profesa ya je yana koyan karatu a wurin za ka je ka samu har tsohon ma'aikaci wato in ba a koya maka wasu abubuwan ba ba za ka iya gane su ba misali mutum ne ya saba tuka karaman mota pickup sai aka zo aka kawo mishi ainihin wato katuwar mota mai ɗiban yashi tifa ba zai iya tuka ta ba amma me sunan shi direba kuma me yake tukawa mota amma da ike ya iya tukin waccan karama yanzu asali shi ba tuki za a koya mishi ba za a koya mishi sirrin wannan ne kaga ita wannan murzawa ake da ƙarfi a je a dawo sannan giyarta da karfi ake sawa sannan sai an yi famfo ake taka birkinta ta nake duk waɗannan sirrorin ne makama aikin waɗannan su ne abin da muke cewa malamin da ya iya lugha ya iya nahau da sarf da balaga da adab sai ya je binciki malaman da suka iya manhajiya ta salaf to yaya salaf suke karantar da nahau yaya salaf suke karantar da kira'a ya salaf suke karantar da hadisi da fiqhu to shi kuma ɗalibi da ya samu kanshi a halin yana so ya shiga cikin wannan ilimi abin da yake wajibi a kanshi shine me ya je ya binciki malamin da ya iya karantarwa a bisa wannan ainihin manhajiya ne in ba haka ba zai samu kanshi a cikin rudani irin wanda a sheikh abdulkarim shaharu satani ya samu kanshi wata rana a rayuwa abdulkarim shaharu satani wani babban malami ne amma ya je karanta falsafa da mandiki amma shi dai ya tayamma neman ilmomi ne na musulunci ashe akwai abubuwan da ba ilimi ne na musulunci ba ya je koye su kamar falsafa da mandiki ashe akwai abubuwan da yake asalinsu ilmomi ne na musulunci amma an gurɓata su da waɗannan ilmomi na falsafa da mandiki ya je koyi tauhidi amma sai koyi tauhidi na mutakallimuna ya je koyi ta ainihin usulul fiqihi na mutakallimuna duk abubuwan sai je koye su ba a bisa manhajiyar da ta kamata ya koya ba ƙarshen rayuwa sai waye gari ga tsufa ya kama shi gashi ya ruɗe abin da ya kamata ya samu yaƙini da natsuwa a kai a daidai lokacin da ya zurfin ilimi kuma sai ƙara rikicewa shine sai zo yana cewa laƙattuftul ma'ahi ma'ahida kullaha yace dukkanin cibiyoyin ilimi da makarantu sai da na shige su na koya wasayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi ya ce kuma idona sai da na kaɗa shi ne nazarin duk waɗannan ilmomi na falsafa da mandiki da ilmul kalami da sauransu ya ce falam ura illa wadi'an kaffa ha'iri ya ce a yau sai gashi ana gani na a ruɗe a cikin tagumi to me ya kai mutumin da ya shiga makaranta kowace iri ya karatu ya tsayaye nazarin kowane ilimi amma kuma a ce yau sai a gan shi gashi ya tsufa cikin damuwa da tagumi da rudewa sai wani malami ya bashi ansa ya ce la'allaka a hamalta tawafa bi ma'ahadin rasuli wa mallaqahu min kulli alimi ya ce mai yiwa abin da ya kai ka wannan rudanin duk makarantun da ka shiga da duk ilmomin da ka yi baka shiga makarantar da ake karantar da karatun manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam baka shiga makarantar da ake karantar da ai malaman da suke karantar da ilimi irin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba sai ya ce domin irin waɗannan makarantun wanda ya shige su baya shiga rudani baya shiga dimuwa ashe yanzu in muka dawo muka yi wa kan mu'adalci muka dubi waɗannan ilmomi da aka daɗe ana koyan su ana koyar da su musamman a nan mu a najeriya yanzu fiqhu fikihu ake karantawa amma ana karanta fikihu ne a bisa manhaji ko mazhabi na malikiya kadai wannan abin da ya zo a cikin mazhabin malikiya in aka tashi wani lokacin sai a kawo shi da fuskoki ba tare da an karkatar maka da cewa a malikiya ma ga wanda ya fi daidai ba a ce fihi kaulani fihi taraddudun fihi khilafun fihi arba'a masail wanne za ka ɗauka ya juzu wala ya juzu ya juzu in kaza wa in kaza la ya juzu kenan sai a wuce a ce tammat bihamdillahi wa hutimat. karatu ya cika ina karatu ya cika baka gane ina aka kwana ba ina za a tashi in an zo aiki an kawo maka cewa nan ya halatta nan bai halatta ba nan inda sharaɗi kaza in ya yi kaza duk an rikita ka kuma an ce maka alhamdulillah an gama karatu gaskiya ne godiya ga Allah amma karatu bai kare ba dan ran da ka zo za ka yi aiki da wannan matsalar sai ka dawo ka ce to yanzu ni wanne zan ɗauka ne daga ciki kaga shi ba gama karatu ba saboda haka matsalar ɗalibai suna shiga cikin rudani haka kuma masu karantarwa to amma abin da yake faruwa samun malaman da suka san wannan manhajiyar kuma suna da karanci musamman a wannan nahiya tamu ta afirka ko yammacin afirka ko najeriya ko makamantan haka wannan kuma na daga cikin abin da yake ƙara wa taɓo ruwa ya ƙara rurucewa ya ƙara jagwalgwalewa in ka ce ka yadda za ka koyi ilimin a bisa manhajin salaf kana gari kaza sai zama garin kuma babu amma wannan kuma ba uzuri ba ne ina kake jin labarin akwai sai ka je a kuna da yawa a garin ku kun yi karfi sai ku je ku ɗauko mutum guda wanda zai zo ya karantar da ku wannan manhajiya da wannan tsari shekara ɗaya shekara biyu ku fahimta ku naƙalta ku ɗauki hannu sai ku koma garin ku ko kuma shi kuma sai ya koma nashi garin amma ba daidai ba ne wai kana jiran al'amarin ya zo ya same ka in bai zo ya same ka ba kuma kai ba za ka bi shi ka je ka same shi ba wannan akwai kuskure a ciki Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to bayan da muka ji ainihin wato wannan matsala wadda take nuna zaben ilimi mafifici shine sanin Allah sannan koyan ilmomin da suka shafi alkur'ani da hadisi a bisa ta farkin malaman farko to sai kuma malam yake ce mana at-tadarruju fil ilmi bin matakayya dangane da ilimi a nan abin da ake nufi dangane da matakayyan ilimi kuma shine bayan da muka ji cewa tun matakin farko ka nemi ilimi don allah mataki na biyu muka ji cewa ka nemi sanin allah sannan ka nemi sanin ilmomin alkur'ani da sunna mataki na uku muka ji cewa duk wanda ya nemi ilimi ba don allah ba akwai haɗari tattare da shi zai iya samun asarar duniya da lahira maiwa ma ya rasa ilimin gaba ɗaya ba lada ba la'ada to yanzu matakin da malai yake so ya koya mana bayan duk ka bi waɗancan ƙa'idoji da matakai to yanzu ga wata magana mai girma ita ce me ita ce idan ka zo neman ilimin karkai gaggawa kakkai zuƙu kakkarin ka tsumbure karka fara ta sama ka shiga ta ƙofa domin ka tashi fitowa ta ƙofa kakkai sare kakkai haure kar kuma ka nemi haurawa ta katanga shine ya kulla mana wannan babi ya ce at-tadarruju fil ilmi bin matakayya dangane da ilimi qala abdul aziz qari abdul aziz qari wato wani babban makaranci ne ya ce ihris ala sullami at-ta'lim alladhi istalaha alayhi al-ulama kayi kwaɗayin taka tsanin neman ilimi wanda malamai suka tsara shine ihris ala sullam abinda ake nufi da sullam shine tsani to ka yi kwaɗayin bin tsani na at-ta'alim na neman ilimi alladhi istalaha alaihi ulama wanda malamai suka bi suka tsara shi a matsayin shine tsari jama'a kun fahimci maganar ihris ala sullami ta'alimi alladhi talaha alaihi ulama ka yi kwaɗayin bin tsanin neman ilimi wanda malamai suka tsara fattadarruju fi silki a fi silki ta'alim daruriyun likulli mutafaqqihin ya ce bi ɗaya bayan ɗaya wajen tsarin koyon ilimi to abu ne da yake tilas ga dukkan mai neman ya fahimci ilimi wal ilmu la yunalu qafzan shi dai ilimi ba a samun shi in ane ana tsallake ko ana ƙetare ko ana tsumbure shi ne qafzan fa idza min fawqil judran idan har kai tsalle daga saman katanga domin ka ƙetare inda ƙofa take ka bin ta ƙofa ko fazallat ƙadamuka idan ƙafarka ta zamo daga kan katangan nan wasaqatta ala ummi ra'asika ka faɗo ta maɗigarka fala na illa nafsika to kar ka zargi kowa sai kanka kai ka jawa kanka jama'a kun fahimci wannan magana sai ce li'annaka badlan an ta'atiyal biyuta min abwabiha domin kai dinnan kawaye gari madadin ka shigo gidaje ta ƙofofinsu aratta an takfiza min fawqil jidran ka nufi ka ainihin haura ta saman katanga don haka sai ka faɗo abinda wannan magana take cewa idan ka tashi neman ilimi ka bi matakan da ake bi idan baka bi waɗannan matakai ba in kaga ka rasa ilimi to ka zargi kanka idan kaga kuma ka sami ilimin a cikin rudani ko kuma yaƙi albarka to ka zargi kanka yanzu galibin abin da ke damun mutane kenan kun ga malaman farko daga cikin salaf da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa Allah ya kara musu yarda ba zuwa mutum yake da littafin bulogul marami misali ko riyadu salihi ne ya ce malam na zo a koya min riyadu salihi na ba ɗalibi yana tafiya ne ya je ya gaida malami ci algafata malam ni ɗalibi ne mai neman ilimi na haka na zo ka sanar da ni daga cikin abubuwan da Allah ya sanar da kai ko dai shi malamin kai tsaye in ya karɓe ka ba tare da wata jarabawa ba sai ya ci gaba da baka ilimi daga cikin abubuwan da Allah ya sanar da shi ko kuma ya jaraba ka ta hanyar yi maka tambayoyi game da al'amuran masaniyar addini ya gane ina karfin ilimin ka yake don haka daga ina zai dora maka ko kuma in littattafai ne ya tambaye ka wani littafi kai da wanne in ka faɗa sai dawo maka tambayoyi cikin waɗannan littattafai in ya tabbatar e ka nuna ka fahimta to sai dora maka wanda ya ga ya dace idan ya tabbatar baka nuna a cikin waɗannan littafan ba sai ya nemi ka maimaito su a wurin shi kana mai kyakkyawar fahimta sannan ya dora maka ka gaya mini wanda ya nemi ilimi ta wannan hanya yaya zai samu matsala to amma mutum ne jama'a bai koyi littafin arba'una hadith ba misali bai koyi littafin umdatul ahkam ba bai koyi duk waɗannan ƙananan littafai a hadisi ba sai ya ɗauko riyadu salihina idan ya ɗauko riyadu nan shi ma sai ya ce hadisan da yake so a buya mishi shine hadisan nan da ke bayani akan azumi saboda mai an kira shi gidan rediyo ne zai je jawabi akan azumi ga watan azumi ya kusa kamawa kun ga irin wannan tsallan kwado an fahimci wannan da kyau ko kuma mutum ne kawai sai kin kinkimo risala ya ce ya zo ka fara biya mishi ita wanda wannan kuskure ne da kamata ya yi tukuna ya ga cewa shin ya taɓa koyan ahalari ya koyi ishimawi ya koyi ƙawa'idi waɗanda za su gyara mishi shimfiɗar da za ta sa ya iya fahimta wasu matsaloli da suka zo cikin wannan littafin na risala ba tare da ya ainihin wato dubi wannan matsayin ba kawai shi dai ya zo ka gaya mai kaza ko mutum ya suntumo ainihin bulogul marami yana zuwa sai buɗo maka hadisan nan da suke magana akan cin naman doki sai ce yau za a yi mukabala ne da shi da wasu mutane da ba su yarda da sunna ba na haka ya zo ne ka biya mishi zai je zai kure su gaskiya ne wanda duk bai yarda da ainihin hadisan cin doki ba bai yarda da sunna ba kuma ya yi musun abin da ya tabbata amma kai kuma baka biyo manhajiya ta ilimi ba tunda ka san baka da ahaliyar da zaka tattauna da shi a lokacin to ba daidai ba ne ka je domin lokacin da ka je aka biya maka waɗannan hadisai guda uku ko hudu cikin bulogul marami na cin doki idan tattaunawa ta tattaunawa idan ya zo ya bugo maka wata tambaya a cikin ainihin waɗannan hadisan kuma ya za ka yi domin dama karatun naka wajajjaga maka aka yi nan da nan aka shirya ka kamar sojan ujuku aka je hoka cikin fagen daga idan ka tashi harba kunama bindiga in ka ɗallata ta harbi gwiwarka kar ka sake ka zargi kowa sai kanka don baka bi hanyoyin da ake koyan aikin soja wanda ya dace ba wannan magana idan kun gane ta jama'a ita kuma tana nuna kenan akwai wasu matakayya da malamai suka bayyana na koyon ilimi ko to lallai ne dole ne ɗalibai su haƙura domin bin waɗannan ainihin matakaiya ba tare da gaggawa ba allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan magana ya ce ya ɗauko ta ne daga barnamaj ilmi lilmutafakihina wato wani program ne wani shiri ne na ilimi wanda ainihin wato shi wannan malami yake yi ga ainihin masu koyon ilimi lishek abdulaziz kare na shi malam abdulaziz kare ko dai wannan magana a rubuce take a littafi wanda ya rubuta littafi ne ana karantar da shi a wata daura ko a wani gidan rediyo ko talbijin ko kuma a kasusuwa ne shi malamin ya faɗi wannan magana allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a idan kun fahimci waɗannan maganganun da kyau za ka gane cewa lallai maganganun nan da malam yake a cikin ilimi akwai ainihin alkhairai masu yawa a cikinsu sannan kuma an kai waiwaye adon tafiya za ka ga da yawa kurakuran da suka samu ɗalibai a waɗannan zamun nan ba sa gaza irin waɗannan al'amuran shine abin da ya kamata ko da a matsayinka na ɗalibi ne ma yayin da kake yunkurin ka je ka karantar da wasu 'yan uwanka ɗalibai shine ka dubi matsalolin da za ka iya kar ka ɗibo matsalolin da bahaushe yake cewa linzami ya fi ƙarfin bakin kaza misali ɗalibi ne kai kana koyo ne kana koyarwa wannan babu laifi annabi ma ya samu kanshi a halin ɗalibi ne shi yana koyan alkur'ani wurin jibril malamin shi kuma yana zuwa yana koyar da ɗaliban shi sahabbai don haka koyi ka koyar ba laifi ba ne ba a cewa ba za ka fara wa'azi da karantarwa ba sai ran da ka gama zama babban malami a'a amma abin da ake so da kai shine me ka rinka tsayawa a kan iyakar abin da ka sani don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da aka sanar da shi shi yake zuwa ya sanar baya wuce abin da ba a sanar da shi ba idan har aka yi mishi tambaya game da abin da bai sani ba me yake cewa la ban sani ba ko kuma sai ya ainihin wato tambayi Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ainihin jinkirtar da waɗanda suka nemi bayanin dubi lokacin da suka yi mishi tambaya dangane da a ina ne rai yake a jikin ɗan adam nan take sai ya shiru sai ibn mas'udin ya ce sai muka ji ainihin yana gurnani kamar bacci ya ɗauke shi sai mu gane cewa wahayi aka yi mishi lokacin da ya watsake sai muka ji yana karanta aya wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma tun min al-ilmi illa kalila wannan me yake nuna mana annabi da kanshin an tambaye shi baya ketara abin da bai sani ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to abin da yake damun ɗalibai a yanzu shine ƙetare haddi ta hanyar shiga abin da ya fi ƙarfin bakinsu mas'alar da in za a tattauna ta a zamanin sahabbai sai an nemo manya-manyan cikin muhajirai da ansar daga cikin malamansu a yanzu sai ka ga wani wanda yake bai wuce ɗan haya islam ba ko kuma wanda yake da diploma ko wanda yake da digiri in ya tayawa wa matsalar shi kaɗai zai biya tattauna ta kuma ya tattaune ta murus ya koma ya zaman shi ba abin da ya dame shi wala ya khafu uku ba ha baya tsoron menene zai biyo bayanta wannan hadari ne wallahi za mu zo a cikin wannan littafi da muka fara karanta a jama'a wallahi za ku ji irin yadda malaman farko suke da tsoron fatawa wani aka yi mishi fatawa aka yi mai tambaya sai jikin shi ya ta rawa hanta cikin shi tana kadawa har ya kasa ba da amsar a lokacin sai ya samu natsuwa bari dai ku ji abin da wannan magana take cewa ta gaba mala ya ce akhzul ilmi anil akabiri koyan ainihin ilimi daga manya ba daga ƙanana masu ainihin wato sababbin shekaru ba ko kuma matasa waɗanda suke 'yan bana bakwai ko kuma waɗanda suke ɗanyu ne ba su nuna ba ko kuma waɗanda suke yara ne ma ba su da gogewa da daɗewar shekaru a cikin yada ilimin na haka ba su san gaba da baya da kuma tsakar ilimin ba shine ya ce akhzul ilmi anil akabir koyon ilimi daga manya قال Abdullahi الله بن مسعود anhu. Abdullahi عنه Mas'udin. Allah بن ƙara الله yarda مش يردايتي لا nasu bi بخير ma aka العلم عن أكابرهم mutane ba za su gushe ba cikin ilimi matukar suna ainihin wato eh? mutane ba za su gushe cikin alheri ba matukar suna ainihin wato karban ilimi daga manyansu la ya nasu bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim mutane ba za su gushe da alheri ba matukar suna koyon ilimi daga manyansu wa an umana ihim. mutane ba za su gushe da alheri ba matukar suna ainihin wato koyon ilimi daga aminai daga cikinsu mutanen kirki wa ulama ihim da kuma waɗanda suke sun kai matsayin ainihin malamai don haka dukkan wanda za ka koyi ilimi a wurin shi sai ya cika waɗannan siffofi guda uku siffar farko shine ya zama me ya zama alim malami ne siffa ta biyu ya zama amin amintacce siffa ta uku ya zama kabir babba ba yaro ba a nan aka ce ilimi ba karatu ba akwai bambanci tsakanin karatu da za ka iya durƙusawa ɗan da ka haifa ya koya maka alamtara kaifa amma wane saƙo ne alamtara kaifa take ɗauke da shi yaya za a gina wannan saƙon a cikin rayuwar yanzu don maganin wasu matsaloli da kawo wasu ci gaba wannan yaron karami da ya karantar da kai karatun alamtara kaifa ba shi da ilimi da gogewa wadda za ka iya amintuwa ya ainihin baka wannan ainihin ilimin don haka sai yake cewa fa'iza aka zuhu an sigarihim idan suka koma suna karɓan ilimi daga 'yan ƙanana daga cikinsu wa shirarihim da kuma a shararansu su ne lalatattunsu waɗanda ga karatun amma ba su da tarbiyya halakuto al'umma za su hallaka wannan magana tana nan a cikin littafin addaruratu ilal ilmi shar'i sunan littafin kenan larura ko buƙatuwa zuwa ga ilimi na shari'a li sadlan na sheikh salih sadlan shafi na 133 zuwa 134 kun ji wannan magana jama'a da kyau ko قال ابن rahimahullahu رحمه allah ابن sarki ya ji كنسركي sai ya faɗi sharihan لقول ابن Mas'udin. yana mai sharhin wannan magana ta ibn mas'udin ya ce yuridu abinda wannan malami ibn mas'udin yake nufi shine la ya zalun nasu bi khairin ma kana ulama uhumul mashayikh mutane ba za su gushe cikin alheri ba matukar dai malamansu sun kai a ce musu mashayikh shi ko mutum ana ce mishi sheikh ne aka ce duk wanda ya taso a cikin ilimi ya goge a cikin ilimi har ya kai shekara arba'in ko kuma ya bata baya to sai a kira shi a sheikh amma duk wanda ya tashi cikin ilimi da duk gogewar da ya yi matukar bai kai arba'in ba to ko da an kira shi sheikh sai dai a kira shi ta tajawuzan wato an girmama shi ne kadai amma ba don ya cancanta ba a bisa yadda malamai suka san kalmar sheikh na fata an gane Na haka mutane ba za su gushe cikin alheri ba matukar dai malamansu sun kasance dattawa ne walam yakun ulama uhumul ahdath matukar dai malaman nasu ba su kasance samari ba yara ƙanana li'anna shekha domin shi wanda yake dattijo ne kad zalat anhu mutu'atu shabab jin daɗi na samartaka ya gushe daga gare shi wa hiddatuhu nan kuma kaifin samartaka ya ainihin wato rabu da shi wa ajalatuhu da kuma irin gaggawa ta saurayi saurayi da ya fara da'awa yau so yake a ce duk garin sun bi so yake a ce duk abin da ya faɗi an amince to shi ko dattijo babu irin wannan gaggawa game da shi wastahabat tajribata wal khibra sannan kuma dattijo ya riga ya saba da gogewa wal da kuma ainihin kwarewa ya riga ya saba da ita tana tare da shi gogewa da kwarewa wala ya dukulu alaihi fi ilmihi shubuha sannan dattijo shubuha rigima da rudani da rigingimu ba za su shiga cikin ilimin shi ba wala ya galibu alaihi hawa sannan son zuciya ba za ta rinjaye shi ba wala ya milu bihi tam'u sannan kwaɗayi ba zai karkatar da shi ba wala hu shaitanu shaitan ba zai wulakanta shi ya kaskanta shi ba istidlal hadas. hadath irin kaskantawa da wulakantawar da zai iya wa mai ƙananan shekaru ko kuma saurayi fama sinnil waƙar idan har akwai shekaru da suka taru a kan malami to za a samu natsuwa tattare da shi wal jalal sannan za a same shi da girma da kuma mutunci wal haiba da kwarjini wal hadasu qad tadkhulu alaihi hadhihi al umur shi kuwa saurayi waɗannan al'amura gaba ɗaya suna iya shigo shi su ne me na farko dai shubuha na iya shiga ilimin shi san zuciya na iya rinjaye shi kwaɗayi na iya ɗaukan shi sannan shaidan na iya fusgar shi ana iya samun shi da rashin natsuwa ana iya samun shi da rashin mutunci ko rashin kwarjini duk gaba ɗaya suna ainihin wato iya shiga shi shine ce wal hadasu shi saurayi qad tadkhulu alaihi hadhihi al umur waɗannan irin al'amura za su iya shiga shi allati uminat ala sheikh waɗanda an amintu ba za su iya shiga ga dattijo ba fa idza dakhalat alaihi to wancan littafin dai mai suna ad-daruratu ila ilmi a shari ina fatan jama'a sun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a fa'ida ta yi fa'ida amma kuma ga ainihin wato lokaci ya taho muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka abubuwan da muka karanta waɗannan jiran giyar kasusuwa jama'a waɗanda za a ci gaba da yin su da gwargwadon wanzuwar mu a duniya da gwargwadon wanzuwar wannan makaranta mun sanya musu suna